ولقد اهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين kuma lalle mun hallaka waɗansu al'ummomi gabaninku ya kuma shirkai saboda ƙaryata manzannin Allah da suka yi da aikata sabo kuma tabbas manzanninsu waɗanda muka aiko masu sun zo musu da hujjoji bayanannu masu nuni a kan gaskiyarsu cikin abin da suka zo da shi daga wurin ubangijinsu amma ba su imani ba saboda rashin shirinsu na karɓar gaskiya sai Allah ya taɓar da su bai masu dace ba kamar yadda muka saka ma waɗancan al'ummomi masu zalunci haka za mu saka wa ire-irensu a kowane lokaci da kowane wuri.